أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون yanzu kuna mamaki saboda tunatarwa ta zo muku daga harshen wani mutum daga jinsin ku ba daga jinsin mala'iku ko aljannu ba don ya gargaɗe ku ku yaba wa Ubangijinku, ku gode masa akan tabbatar da ku da ya yi a bayan ƙasa. ya sanya ku kuka mai gurbin mutanen annabi Nuhu waɗanda Allah ya halakar da su saboda kafircinsu, ku gode wa Allah da keɓe ku da ya yi da girman jiki da ƙarfi da tsananin damƙa, ku tuna ni'imar Allah mai yalwa a gare ku don ku rabauta da abin da kuke nema, ku tsira daga abin tsoro.